Kalangu, studio Kalangu. karfe biyar da minti talatin cip cip ga kanun labaru da harshen Hausa. A zandar yau da saye ne aka gudanar da shari'ar ɗaukaka ƙara ta Yahaya Badamasi da ke kame watanni shida ke ga dangance da gwagwarmayar ta wato da aka yi watsi da wasu matakan da ke cikin dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 biyar ga watan Disamba dai ake samun sakamakon nasa. Kwamitin sadarwa CSA na cikin gudanar da taro na musamman sauyin komawa ga tsarin ANT da aka shimfiɗa a niger na buƙatar yin nazari tsarin kuduri na gwamnati bisa ga amincewar matsayin reshen da ke kula da tnt wani irin mahimmanci ke ga makarantu masu karanta littattafai a niger kamar wato adabi amsoshin na cikin rahoton da maryama jallo ta naɗa mana albarkacin ranar marubuta na afirka aji na 26 amma sai bayan kun sha labaru masauraro barkamu da warhaka sunana gungu mamman ɗantani sai ku bi mu ku sha labarun dalla-dalla. Yau ne da sai a zandar aka gudanar da shari'ar ɗaukaka ƙara ta jagoran ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta zandar. Watanni da dama ke ga da aka kama Yahaya Badamasi dangance da zanga-zangar tir ga wasu matakan dokan kasayin kuɗi ta shekara 2018 ranar biyar ga watan Desamba mai zuwa ne sakamakon zai bayyana. Amadu kori na adakar gwagwarmayar ta zandar ya yi wa wakilinmu Alikaita ƙarin bayani. Ledosiye Badamasi. Batun karar Badamasi ne alkali bincike ya wanke shi sai dai alkalin gwamnati ya ɗaukaka kara. Don haka ne a yau muka zo kotu domin tunkarar sakamakon shari'a da za a fitar biyar ga watan Disamba. Ana tuhumar sani da yin kira a fito zanga-zanga. Shine alkalin bincike na shari'a ta farko ya wanke shi. Sai dai alkali ya ɗaukaka kara. Ko yanzu da yarda Allah za a wanke shi abokinmu za a sallame same shi saboda mun san bai yi komai ba in ban da aikinsa da kundin tsarin mulki a kudirin doka na 32 ya ba shi dama. Mun yarda da kotun. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Bayan nazarin jiya bisa ayar doka mai lamba takwas a cikin shirinmu na yau Jami'in shari'a Bashir Ahmadu da ke zamne a tulon ƙasar Faransa zai fayyace mana ayar doka mai lamba goma sha biyu ta kundin zaɓin na ƙasar Nijar ɗaya daga cikin ayoyi guda hudu da suka kawo rarrabar hankula wajen masu rinjaye da kuma 'yan adawa. Habibu Garba ya firanta da shi ta wayar talfo mu saurari fasar kalamun nasa. si on veut vraiment consacrer le Idan da gaske ake ana buƙatar hukumar zaɓe ta kasance da matsayinta na mai zaman kanta, ina ganin sa'an yi duk yadda ya dace a nisantar da jam'iyyun siyasa wajen naɗin mambobinta da kuma tsare-tsarenta. Sai fa a lokacin zaɓe, kamar yadda ayar doka mai lamba goma sha biyu ta kundin zabe ta tanada, jam'iyyun siyasa suna iya aika wakilansu domin su halarci zaman taron hukumar zaɓen idan suna bukata amma ba tare da samun damar iya taka wata rawa ba. Amma a game da tsari, naɗin mambobi da kuma ayyukan hukumar sai an kai ga hana kasancewar jam'iyyun siyasa a ciki domin hukumar zaɓe ta tabbata mai zaman kanta. Ranar Talata a rana ta biyu ta babban taron Dakar bisa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a nafiyar Afirka. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya bayyana cewar ilmin falsafa wato filozofi kansa na damuwa wato zaman lafiya shine abun musantawa haka kamfanin dilancin labaru na kasar faransa afp ya bayyana makisal ya tunasar da cewa halin musgunawa na katutu a jamhuriyar demokaradiyyar congo duk da kasancewar rundunar majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan ƙasa tun 1960 kimanin shekaru 60 ke ga to kai akwai matsala in ji shugaba makisal inda ya zana al'amarin kasar mali da na afirka ta tsakiya inda can ma aka jibge rundunonin wato girkan zaman lahiya na majalisar ɗinkin duniyar Kwamitin sadarwa CSC na cikin zaman taro na musamman a tsawon satin ga a nan yame. Hukumar kawo daidaito ga kafofin labarun Nijar za ta ba da ra'ayinta bisa ga tsarin kuduri na gwamnati da ke amincewa matsayin wato Agence Nigerian de Diffusion AND mai kulawa da sabon tsarin TNT. Ga dai ƙarin bayani ta bakin Saini Yakubu Kaka mai rahoto na farko na CSC. ta kumshi wadda Agence Nigerian de Diffusion ya kamata ta tsara aikin tsara aikin ajas kenan ita ko ajas kenan don me aka kafa ta don haraka TNT kowa ya san nan zuwa gaba cikin harkokin watsa um labari na tele da har radio za a komawa television numeric terrestrial wadda da ake watsa labaru za a sake shi ita e wannan ajansi aikin ta ne ita ce za ta kula da wadda ya kamata a watsa labarai bisa ga irin na talabijin ya aka fara ta yin tekin na kowace tele na ta yi magarajin shi za ta yi bai aiki su suna da wata babban na'ura su da za ta ɗauka duka frequency kin kawo frequency ashirin a ta ɗauka na farko yanzu na'urar daga leta duk wannan izin za ta kula da shi sai ne ayuba kaka kuka saurara dangance da damuwar tsaftace babban birnin ƙasa garin yame ya kirkiro wani shafi mai lakanin inyala da ke ɗauke da lamba tsanwa domin kiran 'yan wato wanda ke bukatar yin allah wadai ga halayen da na rishin kishin da za su gano a faɗar shugaban rashin kula da shafin inyala lambar tana aiki kowane lokaci ga naɗin wato koce-kocen da za a isar masu ibrahim tijani da rukayatu abdurrahman ta yi wa tambaya yau da sahe da ya bude baki sai ya ce duk wanda ya gani ana nan ga zub da sahara bisa hanya ko dabbobi suna yawo cikin garin yemen ko ana nan ga zub da ruwan dush a bisa kwalta waɗannan duka muna ke su cire mu in sun cire mu muna da mutanenmu da za mu aika su ta bisa wuri su gani su zo su kawo mu zanke mu mu yi takardu mu aika mu mutanen meri kuma su ma su tai da gogawa wannan abu su da ce dan rayuwar mutane su canza kullum muna samu kira kiran da muke samu da rana muna mu samu goma sha biyar zuwa ashirin anguwa da muke samu da yawa kira ina ɗauka muku dai zai dai muna samu kira da yawa dan mutane can dai zai in kun gani fabe da yawa ne akwai kuma mutane suna nan ga da ruwan dushikin su a bisa favekin kuma bai kamata da gamkali kuma Lambar ita ce hudu uku uku hudu kyauta kuma take buɗe ga jama'ar birnin Yame wanda suka yi kira kuma sunansu na cikin sirrin. Labarun da ke kai suna komowa a cikin shafuffukan yanar gizo da ke nuna cewar sandikar Snex ta amince da a naɗa rektar jagoran jami'ar diko dan Kulodo ta Maraɗi wannan maganganu na karya ne haka dai babban sakataren ƙungiyar na Bala a dare ya bayyana mani a yau da safen nan ga fasarar kalamun nasa. les négociations sont en cours. Il n'y a aucune décision. Ana ci gaba da tattaunawa, babu wani mataki da wakilan kungiyar SNEC suka amince da shi. A halin yanzu shawarwari ne aka cimma waɗanda wakilan namu ke nazari a kansu domin ganin kowane shawarwari daga cikin su ne ke iya magance matsalolin mu. Matsalolin namu kuma su ne ci gaba da al'amuran zaɓe a jami'ar Dandiko Dan Kolodo ta Maradi da kuma bayar da mu da suka makale. Wannan tattaunawar an kwashe kusan wata ɗaya ana gudanar da ita kuma an tsara ta yanda da wakilan kungiyar SNEC Brooks da wakilan gwamnati ba wanda ke da hurumin bayyana sakamakon wannan tattaunawa. Mai shiga tsakani ne ke bayani bayan ya shawarci kowa a cikin tsari. Labarin da kuka kawo mini bai da tushe, babu wani rahoto da aka sa hannu a kansa kuma babu wani daidaito da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar Sinex. A gaida Asumana Shina da fasara. Fiye da littattafai dubu aka baiwa ɗakin karance-karance na gidan 'yan mata da sabari da al'adun gargajiya da na Alliance Française ta Agades ranar Subdu. Ƙungiyar Devenir B ta 'yancin Belge ta ita ce ta bayar da wannan taimako ta hanyar mai majalar wato Air Info da kafar labari Sahara FM. Ibrahim Manzo Jallo madubin wakilta na ƙungiyar yayi wa Anise Karim wakilinmu bayani. Ganin yadda a Nijar muke fuskantar kuma bayan ilimi, musamman a yankinmu na Agres, don haka ne muka yanke shawarar ƙara ingiza samar da ƙarin laburari na cikin yankin Agres, inda mun samar da littattafan karatu fiye da dubu shida a Adar Bisanet. Sannan mun zo a nan agades mun bayar da littattafan karatu dubu hudu a laburari na makaranta a Kumili da kuma Alliance Française fiye da littattafan littattafan karatu dubu da ɗari biyar a kowane mataki. Sannan mun samar da littattafan karatu dubu a makarantar CSP Misnat da kuma kwamfutoci biyu. Bangaren gidan al'adu da suke da labarari suma ma mun ba su littattafai dubu domin matasa mu da suke makaranta su samu abin karatu. Isar da sakon zaman lafiya ga matasan Nijar gurin Amani Isaka wani matashi ɗan Nijar kenan da ya ɗau alwashin tafiyar kafa bisa tazarar kilomita 900 ranar 30 ga watan Oktoba ya tashi daga nan yame. Amani na sa ran isa zandar 18 ga watan Desamba zagayowar ranar da Nijar ta zama jamhuriya inda a can ne kuma za a gudanar da shagulgulan sabgar ga fasarar kalamun da ya yi wa alamin washar ta wayar talfo yayin da ya da zango a birnin Gaure jiya talata. Manufar wannan tafiya shine na ɗabbaka zaman lafiya a gaskiya abun yana wayar da kan matasa domin sake halayyar su na tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. A bara mun iso a tawani goma sha bakwai ga watan Disamba. Tuni an yi tsarin waɗanda za su yi fareti. Wannan shekara na ɗauki mataki zan zo a cikin lokaci. Ina tuntuɓar shugaban kwamiti na zandar sabuwa. A halin yanzu ina birnin Gaure zan ci gaba da tafiya tafiya na kwana doso a yau. karfafa haɗin kan 'yan ƙasa ta hanyar wasar motsa jiki wadda ta fi baiwa 'yan Nijar sha'awa cewa da kokowa galgajiya gurin da magajin garin Arlit ya tunkara kenan tare da shirya da kwambala a da'irar tasa da za ta gama 'yan kokowa goma sha shida da suka fito daga yankuna takwas na ƙasar Nijar. Bari mu saurari Alhaji Mauli Abdurrahman da ke fatan ganin wannan fusa'a ta zama abun koyi ga sauran biranen Nijar. Saboda ƙarfafa zamanci ya kamata zumuncin da aka tanada a nan nijar a ba karawa shi to makusudi babba mun gani da muka yi hangen muka ga 'yan kokowa sai shekara daga shekara sai shekara ta kudu to wannan mutane na ta ketare suna taya neman kokowa muka ce ya kamata mun yi shi saboda darasi saboda nijar ta diba ta gani kowane jiha a samu ko da kowane wata a irin wannan abun zai sa a rike 'yan kokowar namu cikin garin su kuma su kokowa su da alfarm kafin lokaci yayi yan kokowa goma sha shida suka zo kowace jiha yan kokowa biyu suka su suka aiko wannan su ne za su yi wannan kuftun in sun kare duka kowane yana da tukuncin shi mai ba shi muke nihi ba kadan kunzumunci muke so kar hawa kuma ina so Niger ta yi koyi da wannan saboda kowace gunduma ko kowace za a yi haka don yan kokowa mu samu abin yi a cikin lokaci Kai tsaye mu shiga rahoton mu na musamman yau bakwai ga watan Nuwamba 2018 aka sallace ranar marubuta na Afirka aji na 26 adabi, demokaradiyya da iko su ne ma'udan da aka tsayar bana albarkacin sabgar Maryam Jalo ta farauto muna ra'ayi daban-daban ga fasar rahoton nata. Des fleurs décoraient les tables. Une brasse pour mettre bruit à la forme A muna cikin ɗakin ɗaukar karatu na ajin da ake kira Troisième kuma a daidai lokacin da malami Rashidu Lawan ke bada darasin Faransanci bisa buƙatar mu ya dakatar domin ya amsa tambayoyinmu. Rashidu Lawan ya sanar da mu cewa an saka adabin afirika a tsarin karantarwa a makarantu. Waɗannan littattafai sun shafi ɗaliban makarantun lise musamman na ajin Premier da Terminal domin su shirya jarabawa. Mun bayar da littattafan adabi musamman littattafan da tsafin marubuta na Afirka suka rubuta kamar littafin Saidu Badiyom Kuyate da littafin muryama Ba. Muna umarta su duka shekara su rika binciken wasu littattafai saboda bu san jarabawa da za ta faɗo ba. na na Firdausi Adama da ke ajin Turazium ta bayyana cewa tana shawara karanta littattafai sosai ta kuma shaddada cewa ta fara karanta littattafai ne tun tana karama abinda ke bata damar samun ilimi. Karatun littafi yana kare ilimi. Ina karanta littattafai da dama na Cote d'Ivoire na manyan marubuta kamar Abdullahi Akim da kuma littattafai na marubutan Niger da kuma littattafai na gatana na Niger da dai sauransu. Aisha Nuhu da ke ɗakin karatu ɗaya da na Firdausi ta ce sanadiyar wannan abokiyar tata ne ta fada cikin ƙaunar karanta littattafai. Da ba ni karanta littattafai sosai a lokacin da na hadu da abokiyar shekarar karatu na na Firdaus da muke dakin karatu ɗaya na fara samun shawar karanta littafai. Sauran abokaina ba su son karanta littafai, kuma a gida ma yayuna mata da maza ba su son karanta littafai. a ɗakin ajiyar littattafai na cibiyar rayu al'adu na faransa da ke yamai wato ccfn an tanadi littattafai da dama na adabin afirika in ji aliyu saini furera mataimakiyar mai kula da ɗakin ta kuma bayyana cewa waɗanda suka mayyanta ne ke karanta littattafan muna da littattafai dubu hudu da dari biyar na adabin afirika a wannan ɗakin ajiyar littattafai akwai waɗanda ake koyarwa cikin makarantu mun gano cewa mafi yawan manyan mutane ne ke zauwa su tambaye mu littattafan adabin afirka Afirka, musamman sabbin bugawa. karshen labarun kenan mu futa lafiya.